فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى ku kyautata lamarinku kar ku yi saɓani cikinsa sannan ku fito gaba ɗayan ku cikin abu ɗaya ku jefa abin da ke ku a lokaci guda hakika duk wanda ya galaba akan abokin hamayyarsa yau to shine mai rabo